barawo ba ne taimaka min da ruwa zan mutu ba barawo ba ne kai ba ku kuje kafa mana wannan tarko kuna yi mana fashi ba ƙarya kace yi a cin masa abun bauta ba don abun bauta ba taimaka min jirina ne ya kare zan mutu ku bani ruwa daga ƙasar rariya kake garin sarki balbutu mu ma can muka dosa ba shi kuwa shi san za mu ji ya da zango a nan a kafa tanti ko ina Waye gwaggo. Ah, inniya? Gwaggo. Yaya? Cikina. Gwaggo. Ah, ah, ah, ah, ah. Me miki ciwo? Jiki? Eh. Ai da huwa kashi ne dama aka haihuwa haka ne. Balbutu ya baki lafiya. Ayyo gwaggo. Gwaggo kashi ne. Gwaggo. Gwaggo kashi ne. Kin da sha maganin da na baki? Yasha? Sannu. Sannu. Sannu. Sannu. ya baki lafiya. ya baki lafiya. ka duba. Kasar naniya daga nan kana haurewa za ka shiga kasar naniya saboda haka ba za mu shiga da shi ba za mu sauke shi ya tsallaka ya haura ya shiga sa za mu sauke gaba ɗaya a nan wajen za a kafa kasuwa a sanar da sarki cewa muna nan zuwa waziri Allah ya mutu a rubuta takarda a tura za mu shigo gari cikin kasuwa a sanar kowa ya sauka a yada tanti a nan wajen samu a huta a ci abinci aikin mu ne maka haka a matsayin mu na waɗanda muke yan kasuwa ka san ba zan shiga cikin ƙasar naniya ba tare da na sanar da sarki cewa ga dole mu yada zango a nan tukunna sannan za mu tura da saƙo cewa za mu shigo mu ci kasuwa wannan shi ne za ka iya wucewa ka ƙarasa ƙarasa ɗan samari ƙarasa ɗan samari. A kafa ce sarki da yarima suna kwance sakamakon wannan matsananciyar cuta da ta addabe su amma balbutu bai ba su lafiya ba sarki ya kira ni ya sanar da ni cewa in zo in same ku bisa hukuncin da ya yanke zai ɗago kawo kansa hukuncin da ya shi zai kashe kanshi kashe an kai da ba za mu yadda da wani hukunci ba mu yadda sarki da ya su kashe kansu na rahayin kansu haka yake mafi daɗi ba mu yadda wannan abin kasance ba a ƙasar raniya tarihi zai nuna ya ɗauke mu a ɗauke mu saƙa karo wajera mai balbutu wannan al'amari ba al'amari ne da za mu zo har mu tattauna shi a junanmu a wannan masarauta ba ya kamata ma kar a sake zuwa da wannan maganar don neman tattaunawa a kanta ni ana wata nan an gaishe ga sarkin kofa bai ke gaba da kai an gaishe matafiya ne suka ba da sako a kawo wanda takarda karbi ka karanta babban waziri mai girman hikima mu ne baradan ƙasar raniya mun zo mun sauka a bayan gari a tare da mu akwai madugu ya yiwo kayan dabino yana so zai ci kasuwarsa a nan ƙasarmu ta gado ce ba ta mu yi gaugawa karɓar babu mamakin sun zo da maganin da zai warkar da sarki da ya rima wazirin mai balbutu ni a ganina ko a neman shawara gare ka a rubuta takarda a ba su kwana bakwai mutanen gari su shigo su fatake su tsaya can kan iyaka da me za mu ji taura biyu ba za ta taunu ba da rashin lafiyar sarki za mu ji ko da magana kasuwanci za mu ji wannan haka yake su dakata tuku sai mun gama jimamin sarkin haka yake maga takarda ka ke taimaki waziri ka rubuta wa matafiyanmu su su kadai su kuma masu neman kasuwanci a ce su dakata sai bayan mako daya rahoto ta nufi wajen da an gama sannan abin da nake so da ku kowa ya koma gida ya sake rutsuwa ya canja sutura ya canja domin mu don mu tarbi matafiya kowa ya koma gida mai nutsuwa yanzu, mai canja sutura ya canja domin mu fito mu tafi matafiyan an gaishe ko ziri mai an gaishe ko ziri mai ginshiki tara bango hmm. ginshiki tara bango hmm. an gaishe ka an gaishe ka katangan zuma mai mudu ka shiga cikin gari ka yi shela ka bi lungu-lungu saƙo-saƙo a shaidar wa maza da mata kowa da kowa ya hallara a fada yanzu yanzu an gama aziri mai hikima ya wuce gafa Pas yadda na goma da kokau suka dawo ba haka suka tafi ba haka duk sauran sun mutu haka kai kuma jimrau me ka zo mana da shi domin ina so ka sani na goma ya gwada bai yiwu ba kokau ya gwada bai yiwu ba to ina fata abin da ka zo mana da shi zai mana amfani amma in ba haka ba kai za ka faɗi abin da ya kamata maganin da na zo da shi bai buƙatar roƙo shi a hannu ko kuma a cikin jaka abin da kawai nake buƙata a kawo min yanzu shine koko da kuma ruwa a ciki tashi ka je ka zo mana da koko da ruwa maza to amma akwai magana ɗaya da ba mu ganka da wani magani ba ka faɗi wannan magani in har ka gwada wannan bai yi ba menene hukuncinka kawai kake ɗan talakawa ka tofa yawu ruwa sarki ya sha mm. kai kariya kariya ne kariya ne Bana buƙatar tarin dukiyar da sarki ce zai baiwa duk wanda ya samu wannan magani amma idan har sarki da yarima suka samu lafiya ina da buƙata guda ɗaya wanda nake buƙata a wurin sarki da kuma jama'ar gari idan kuma sarki da yarima ba samu lafiya ba na sadaukar da kai a tsire ka mutu yaro ka mutu ba wa zai hikima

ya kore ta tabar mana tana gurinta Assalamu alaikum wa rahmatullahi ah, ah, ta'ala wa ah, barakatuh. Jumrau. Na'am uwata. Kai. Balbutu, balbutu na gode wa balbutu. Balbutu na gode wa balbutu da ya damun da kai lafiya. Yanzu kai ne ka dawo da wannan kyakkyawar shiga lalle abin da aka tafi nema. An samu. Balbutu ya yadda. Ba balbutu bane uwata. Allah kenan. Kadiran alaman yasha'u. Shi ke azurta mutum ba tare da tunanin mai tunani ba tsaya tukunna kadai maganar da nake ji a wajen su mai gari cewa ka zo da wani sabon abu shine wannan addinin musulunci kenan umma addinin gaskiya addinin da ya koyar da zaman duniya da abin da ke cikinta addinin da ya koyar da bautan allah subhanahu wata'ala shi kadai idan ka same shi ka rabota duniya da lafiya kuma ba ka same shi ba kana cikin duniya da lahira to ya ake yin sa yanzu abin da za a yi barin maganan nan za a yi sai mun samu lokaci mu zauna sai ka koya mu to mana ina matata tana ciki inniya inniya to maza fito ga mijinki ya dawo maza ai baka sani ba wani abun arziki wani abun farin ciki inniya ta haihu ɗa namiji alhamdulillah amma kuma sai muka samu bakin ciki ya koma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hmm? addinin da na taho da shi shine addinin gaskiya babu bautar balbutu ya mai martaba na yi da addinin gaskiya wanda kuma shi ne ya zama kadai mafita a tattare da kuka baki addinin musulunci addini ne wanda bai fifita kowa akan kowa ba ya ce bawa da sarki duka ɗaya ne mai kuɗi da talaka duk ɗaya ne babu kuma wanda ya fi wani a wajen ubangiji sai wanda ya fi so da shi ubangiji na ba a ganin shi amma kuma yana ganin ka duk inda kake da kuma duk abin da za ka yi kuma yana sauraron ka akan duk abin da za ka furta na baɗin ko kuma zahiri abubuwan da ke tattara a cikin addini na ya mai martaba shekara ɗaya ba zai san sanar da kai ba sai a hankali wannan shi ne bukata ta aure Thank you. bisa alkawari da muka yi in mun samu lafiya ni da ni na ba kyakkyawar kulawa da kuma cika masa alkawari da a tambaye shi me yake so me kake so addini na ba a biyan ko idan za a shiga cikinsa kalma ce kawai zan faɗa mu mita shi ke nan kun shiga cikin halin sai kuma sauran abubuwan da zan sanar da ku kiyaye hakkin to ina sauraron ka ce ashhadu Allah ilaha Allah ilaha illallah illallah wa ashhad wa ashhad anna muhammad an muhammad rasulullah Salamu alaikum ya ku jama'ar wannan masarauta mai albarka. mun tara ku a nan ne domin mu faɗi saƙon sarkinmu mai martaba dangane da sabon addini da jimrau ya kawo mana muka karɓe shi hannu yanzu yarimanmu zai muku cikakken bayani dangane da wannan addini yarima gare ka na san gaba da yan kuna da matsayi a cewa mun shafa shekaru a kuna kwanci ba mu lafiya ba kuma sai ga shi cutar ya zama da wani sabon abu ne ba mu lakarin da shafa ba samu lafiya kun ma alƙawarin cewa za mu tilasta kowa na wannan garin akan dole sai ya karɓi addinin nan ba saboda ba addinin ba amma mu da gidan sarauta ina mai kudaita muku wannan addini domin mun daɗe muna bauta a gurin gwalbutu domin ya biya mana bukatu ba mu samu waraka ba ciki dan haka kuma ya zo mana sabon abin ba za mu taɓa zuwa muna bautawa abin da za mu dinga roƙonsa kullum baya jin kukanmu ba kuma ga haske ya zo gare mu mun samu yarima godiya muke bayan haka wannan sabon addini da muka shiga ya zo mana da waɗansu abubuwa na farko daga ciki shine akwai abubuwan da zan faɗa dukkan wanda yake da rabo a cikin wannan addini shi ma ya faɗa ashahadu Allah ilaha Allah ilaha illallah illallah wa ashahadu wa ashhadu anna muhammadan anna muhammadan rasulullahi rasulullahi duk wanda ya faɗi wannan abin da na faɗa to ya zama ɗaya daga cikin wannan sabon addini da aka zo mana da shi mun karɓa sannan saƙo da nake so in isar muna bautar balbutu a da amma suturun da muke sawa suturu ne masu mutunci wanda ya dace da wannan sabon addini sai dai kuma waɗanda matanmu suke sawa akwai gyaran da ya kamata a yi domin su ci gaba da sa kayan da wannan sabon addini ya yadda su sa sannan ina muku fata na gari ga duk wanda ya karbi wannan sabon addini dangane da sunayen da muke ɗauke da shi a cikinmu akwai sunayen da ya dace da wannan sabon addini akwai waɗanda kuma in sunanka yana da haɗi da sunan alade wannan addini ba zai karɓi ba amma idan sunanka wani abu ne wanda ya dace jama'a su ambace ka da shi wannan addini ya karɓi sunanka za a ci gaba da kiranka da wannan suna don haka duk wanda yake da sha'awar ya canja sunan shi in shi kan shi bai yarda sunan ba ya yi kokari ya samu jimurau a daidaita yadda za a yi a canja mishi suna sunan shi ya dace sai a ci gaba da kiran shi da miki to da wannan magana nake ce muku mun isar da sakon mu mai martaba daga ƙarshe aka ce in gaya muku ku ce Allahu Akbar Allahu Akbar faru mata kai? Dama ba ke wace a ciki? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na shiga uku. Duk masifar da muka tsinci kanmu a yau a gidan nan wannan yan iskar ce ta jawo mana. Kana sani ka aikata haka? Ƙarya kake. Dan Allah ce ki haƙuri, ki min izini na jinin suke can. Ba zan taɓa baka wannan izinin ba Alhaji Karami. dan Allah dan annabi na ji karami ka zama namiji jajirtacce mana wanda zaka iya sarrafa kowace irin mace ce ka dan ƙara ganin ka da ita ya kamata ki riga yadda da kaddara ba zan yadda da kaddara ba saboda ba zan yadda ka dora wa kaddara abin da bata sani ba ni kina da hankali kuwa ban da shi ko zaka ara min naka abu ki ka ƙara a cikin halayenki na baya wato yi min magana